Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Alhamis biyar ga watan Satumba shekarar 2019 akan mitoci 1725 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa rediyo na birnin kumasin gana, yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da haka Baba ya kuma kiri ne tare da Ibrahim ka almasi garba za mu gabatar muku da shirinmu na wannan hantsin. To ko bayan kun ji labaran duniya za ku ji cewar hukumar yaƙi da masu yi wa dukiyar ƙasa zagon ƙasa a Najeriya ta EFCC ta shirya taron 'yan jarida a Kaduna. wacce ta wato inda ta bayyana cewa ta kwace miliyoyin nerori da wasu makudan daloli haka zalika kuma ta gurfanar da wasu a gaban doka bayan haka sulaiman muni barma zai shigo da shirin na kasa Ridwani Muktar Abbas kuma na tafi da sharhin jaridun gana. Sai kuma sakonni da kuma saurare kuka yi aiko mana amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hatsi lafiya ga labaran. amurka da china za su koma teburin shawara a watan gobe a cewar ma'aikatar cinikayyar china da safiyar yau dinnan alhamis 'yan kwanaki bayan da kasashen biyu suka bayar da sanarwar wani zagaye na kakaba harajin ramuwar gayya da suke yi ma kayan da suke kaiwa kasashen juna china ta ce za ta yi wato za a yi tattaunawar ce a birnin washington dc kuma an yanke wannan shawarar ce yayin wata tattaunawa ta wayar tarho tsakanin babban wakilinta a wurin tattaunawar kuma mataimakin firimiyan kasar leo he da kuma babban wakilin amurka kan batun cinikayya robert litza da kuma sakataren baitulmalin amurka steven munichin bayanin ma'aikatar cinikayyar ta china ya bayyana cewa kasashen biyu sun nuna aniyar samar da yanayoyin da suka dace don yin wannan tattaunawar yayin da tashe-tashen hankula masu nasaba da tsanar baki ke dada yaduwa a sassan afirka ta kudu jiya laraba najeriya ta yi kira ga 'yan kasarta da su kauce ma duk wani mataki na ramuwar gayya bayan da wasu manyan kamfanonin afirka ta kudin akalla biyu da ke najeriya suka dakatar da wasu daga cikin harkokinsu saboda har-haren da ake kai masu. ma'aikatar yaɗa labaran najeriya jiya larabar ta faɗi ta kafar twitter cewa gwamnatin tarayya na kira ga 'yan najeriya da kar a kai hari ma kamfanonin afirka ta kudu da ke kasar a matsayin ramar gayyar har-haren tsana da ake kaiwa 'yan najeriya a afirka ta kudu babban kantin nan na 'yan afirka ta kudu mai suna sofrate holding ya ce ala tilas ya rufe wasu daga cikin rassan kantin a afirka ta kudu da najeriya da kuma zambia bayan hare-haren da aka kai masu a cewar kafar labarai ta reuters a jiya laraba haka zalika babban kamfanin sadarwar nan na mtn mallakin 'yan afirka ta kudin shi ma ya rufe ofisoshinsa da dama a biranen najeriya bayan da aka kai masa koko masa hare-hare saboda munin barnar da mahaukaciyar guguwar nan ta duriyan ta yi a bahamas har 'yan kasar sun fara rasa yadda ma za su bayyana al'amarin an yi ta amfani da kalmomi irin su ƙarshen duniya da kaduwa da tamkar tashin bam da dai sauransu wajen bayyana al'amarin to amma kusan kowace kalma gani ake ba ta ma da karfin bayyana halin da ake ciki a wurare irin su tsibiran abako da tsibirin garan bahama guguwar ta dorian ta kwashe kusan kwanaki biyu tana ta yamutsa arewacin tsibirin na bahamas da ruwa kamar da bakin kwarya da iska mai dira da matukar karfi da ke kadawa da gudun kilomita 251 a sa'a guda To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da Amurka ta ɗau matakin birkita wani tsari na sayar da man Iran wadda ta zarga da ɗaukar nauyin harkokin ta'addanci har ila yau shugaba Donald Trump ya bayyana ƙwarin gwiwarsa kan yiwuwar shiga amfani da hanyoyin diflomasiyya da Iran. Suna son a tattauna. suna son cima yarjejeniya abinda trump ya gaya ma manema labarai kenan a ofishinsa bayan da aka tambaye shi kan sabbin takunkuman da hukumar baitulmalin amurka ta sanar da ƙaƙa basu kan iran da kuma koshin yana da niyyar ganawa da shugaban iran hassan ruhani a babban taron majalisar ɗinkin duniya na wannan watan shugaba trump ya jaddada cewa ba canjin gwamnati a iran amurka ke sha'awa ba suna da matukar sukuni kuma ina ganin za su zo su yi amfani da wannan sukunin a cewar trump a jiya laraba ibrahim ka almasi garba kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc dalla hukumar yaƙi da masu yi wa dukiyar ƙasa zagon ƙasa a najeriya ta efcc shiyar jihar kaduna ta yi taron manema labarai inda ta ce ta kwato miliyoyin nairori da wasu makudan daloli haka zalika kuma ta gurfanar da wasu a gaban doka daga jihar kaduna ɗin ga wakilinmu isa lawal ikara da ƙarin bayani ganin irin ciwon bakin da wasu 'yan ƙasa ke yi game da ƙwangen da akan samu wajen biyan haƙƙin waɗanda suka kwarmata hukumar hana cin hanci da rashawa ta Nigeria EFCC sirrin masu cin hanci da rashawa. Ya sa hukumar ta yi ƙarin haske game da yadda ake biyan haƙƙin waɗanda suka kwarmata sirrin waɗanda suka sace kuɗin wannan ƙasa. shugaban hukumar hana zarmiya da cin hanci rashawa efcc reshen jihar kaduna malam mai lafiya yakubu ne ya yi wa 'yan ƙasa ƙarin haske a lokacin wani taron manema labaru a garin kaduna da taimakon allah mun samu kudade da yawa a cikin dala da kuma naira wanda na riga na ambata dala dubu ɗari uku da goma sha hudu amma a naira da muka samu a cikin kankananan bankuna na najeriya ya kai miliyan ɗari uku da saba'in da uku wannan kudaden nan da aka samu a hannayen wayannan mutanen da su hukumar fbi ke neman su bisa kan laifukan da suka aikata na yanan gizo wasu 'yan ƙasa na koka game da sabon shirin nan na whistle blower wato kwarmato na waɗanda ake ganin kamar sun saci kuɗin wannan ƙasa saboda yadda ko da an tona asirin ma kuma akan ta kai ruwa rana akan maganar biyan haƙƙin da ita dokar ta ce a baiwa wanda ya yi wannan kwarmato. kalubalen da ake samu shine kamata ya yi da yake kuɗin gwamnati aka sata wanda yake da iko na baka yancinka shine ofishin attorney general na kasa gabaki daya. to bayan an gama wannan akwai 'yan da suka kasafa shi cewa in kudi ya kai kaza akwai percentage kaza da za a baka to duk wayan abubuwan sai an kai ta kotu kotu ta yanka hukunci cewa i wannan kuɗin na gwamnati ne kafin a zauna a baka naka kashin da ya kamata a baka ba wai cewa da shi ka kawo kara kawai an an kama kawai sai a baka ba to matsalan da ake samu kenan da jama'a rashin hakuri su gane kamar yadda kuma na faɗa sabuwa ce in Allah ya yarda nan gaba za a same ta tashi ga daidai da ya kamata su ma masu ofisoshi da gidajen hayan da kan ba da haya ga mutanen da ba san asalin su ba shugaban hukumar EFCC ya ja musu kunne dokokin EFCC a sashi uku na advance fee fraud ya ce duk wanda ya ba da wajen zama ma wanda suke aikata wayannan ayyukan za mu iya kama shi mu kai shi gaban kotu kuma zai iya samun hukuncin shekara biyar ba zai kasa shekara biyar ba kuma ba zai wuce shekara goma sha biyar ba matuka aka same shi da wannan laifin so ina kira da jama'a cewa duk lokacin da zamu bada wajen zama mu tabbatar cewa mun tantance wani irin mutum ne aikin me yake yi muka ga kuma tafiyansa bai kamace aikin da ke yi ba muna da wannan yancin mu kawo rufoto a ofishin efcc mu za mu gudanar da aikinmu mu tabbatar ko mutumin kirki ne ko ba na kirki bane akwai masu ganin hukumar ta ku takan yi azarbabi wajen waɗanda take zargi kawai sai a ganku a kafafen labaru kuna maganar an saci kuɗi sai kuma an je gaban kotu ku gaza kawo hujjojin da wasu suke ganin wannan ne ke sa ake ɗaukan dogon lokaci ba tare da an kai ƙarshen shari'ar waɗanda ake zargin sun sace kuɗi ba ai ka san yawancin mutanen da muke kamawa manyan mutane ne wayansu suna da kuɗi suna da kuma yan koro akwai yan uwa kuma wanda ba sa so a ce an bata sunan iyalinsu ko kuma sunan ubansu so a lokacin da muka kama wannan mutanen kamata yi mu gaya ma jama'a cewa wani kazafa ya shiga hannunmu kuma ga laifin da ya aikata amma muka yi shiru muka ce sai mun gama bincike mu kai shi kotu matsalar da za mu samu shine wayansu surutan da za su fito a jarida ko kuma a yanan gizo zai zama wanda mu kanmu zai zama mana da wuya da gyara shi because su suka fara gaya ma jama'a abin da ya faru hukumar ta yaki da cin hanci rashawa EFCC reshen jihar Kaduna dai ta ce a cikin watanni takwas na farkon wannan shekara ta karbi korafe-korafe guda 345 kuma har ma ta riga ta gurfanar da guda 56 a gaban kuliya manta sabo Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. Cin hanci har rashawa yau ya gane a ƙasa na fanni nazaro nan ma an sa ma a yi gyara ba tauye ha. Ta da Isa Lawal Ikara. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba sai mu shakata da wannan waƙar da ke zuwa. waɗannan shirye shirye na zuwa muku ne daga nan sashen wasu na murya amurka birnin washington dc yanzu karfe uku ne da minti goma sha biyu na dare ga kuma shirinmu na gaba nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba nakasa ba Jama'a salamu alaikum barkanmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako. Shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman. Ni ne Suleiman Muni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kungiyoyin nakasassu a jamhuriyar Nijar sun fara yunkurin shirya zagaye domin faɗakar da magoya bayansu su akan illolin da ke tattare da sana'ar bara. musamman a birnin Yamai inda hukumomi suka kaddamar da farautar mabarata watanni uku bayan kafa dokar da ta haramta sana'ar bara a manyan titunan birnin. Ga dai da sakataren gamayyar kungiyoyin nakasassun yankin Yamai Habibu Abdullahi ke cewa. hannu da hannu ne za mu aiki za mu aiki suwa da affaires social action social na na building yami da imanike wanda suwa nan aikin su kenan mu akwai kuma the story na population ita ma aikin ta kenan to da mu an ka haɗa kai ƙari da ƙari kaga insha Allah za a samu nasara mm, wani irin aiki ne za ku yi mu wannan aikin da muke na waye kaina muna son mu yi sensibilisation ne mun yi TDR mun yi term da reference mu mun yi mun yi deposit wajen su sun ce muna za a yi za su ba mu mu taimu za su taimaka muna amma ya zama to za mu aiki mu aiki tare da su muka ce alhamdulillah mu da ma mu aiki da village jami to har yanzu ba su yi ba to shine kuma za mu ƙara zuwa mu mu nuna musu su da kansu sun ce mu waye musu kai mu waye mutanen mu kai kenan ka gani ai sun san da wayo kai akwai unhwani gare ta sun san da duk hanyar da za a yi dole sai an bi ta hanyar waye kai ko kuma waye kai ba ta yi haka nan da da ba da eh wanda za mu zama to mu te mu tara su ba mu samu mu ƙara waye musu kai ba dole sai da muayen a halin yanzu na su nawa ne ke hannun jami'an tsaro bayan kaddamar da farautar masu sana'ar bara to wallahi babu na kashe na sai ko guda ga hannun tsaro ko guda babu saboda mu kan kanmu na muka tafi generation da kanta muka tafi can babu ko guda wanda za banga amma mu mun sha hankalin mutane kuma za mu ci gaba da shan hankalin mutane shi iko iko na kuma idan iko ya zo ga wuri dole na a girmama iko iko girmama iko kamar ibada ce Allah ma ya ce ka girmama wanda ka zaba ka sa gaba gare ka dole ne to kuma wanda ya sa ya sa ya zaba nan ka zaba an ka zaba nan ka sa gaba idan ya ba da umarni to ya kamata ka bi shi mu ya kira ga mutanen mu ya kira da duka person and cafe na rijiyar yamai abun da duk ya zamanto zai zamanto ku ga pay of tikina ko ku ku ga babban ramfon na to ya kamata ku nisanci wannan wurin saboda magabata sun kawo wannan kuka mu kuma ya kamata mu haki na gare mu nauyi na da kun ka azamuna mu samu mu waye muka kai mu ma mu zamanto ku nisanci duk abun da zai zamanto ai maka wulakanci mutuncinka kare mutuncinka za ka yi idan ka kare mutuncinka ka gani alhamdulillah ko ina sai ka shi kai harkar ka kai bukatar kai da ka gida ma da an shigo cikin Nijar imashi an talauci za a gani irin kokarin da magabata gayi duk irin mu abin da muka na muwaye muwaye mutane kai da inda aka ganin wannan barzat aya ganin eh, yara kanani da aya ganin kowane bisa pay of take aya ganin dole a walakantar da kasanmu dole a ci zahirin kasanmu kenan mu muwa kira ga mutanenmu su yi nisa abin daga pay of take su yi nisa ga manyan hanyoyi su kare mutuncinsu ba da muka rayuwa in ba Niger ba kenan dole mu kawo duk abun da zai kawo gudunmuwa wanda zai sa kasar mu ta ci gaba wanda zai sa eh, eh, jihar mu ta ci gaba ba mu gina mana kasar mu a falas mu ba mu gina kasar mu eh, cewa wani ya tuwa ya abu duk abun da wani zai maka kara gudunmuwa na zai baka dole sai ka tashi ka gode kai kanka kaya son kasarka ka gode kai kanka kaya son patriotism ne cikin rayuwarka nan abin zai ci gaba saboda su idan sun dauka to ya kamata su ba waɗanda a ƙarƙashin garin su umurnin a aikata waɗannan abubuwa saboda ka gani yau federation in wuta na ta kokari kwarai in muka tsaya muka diba ka gani duk shekara an yi inisiye mu je har cikin dazuka shi yasa babban eh, shugaban mu federation umar ya kawo mana wannan dama cewa mu shiga har cikin daji shi yasa kowane region da aka yin fed tournante eh, fed de la republique da aka yi to mu ya dauka eh, departement daya ko biyu ko uku mu yi yawo cikin wannan departement mu samu mu sha hankalin person handicapé na wannan departement mu sha hankalinta mu waye mata kai su ci gaba da cikin aiki To sai dai wani abin da ke rage hanzarin tafiyar da wannan aiki kamar yadda ya kamata shine rashin samun kudaden gudanarwa a wani lokacin da har yanzu kungiyoyi ke jiran fitowar kudaden tallafin shekara-shekara. Ba mu hata bara, kun ba mu bara, kun ba ta da unwani. Yau idan ka shigo cikin mai kai da kan kasan eh, na kasasu da yawa sun ba da dama ga ci gaba da aikin hannu sun ba dama da ci gaba da aiki shi ke kare mutuncin mutane duk abun da ka kai duniya idan ba ka da aiki ka gani mutuncinka ya ragu don kunan alhamdulillah mutanenmu da yawa sun ba da damar cewa sun ba damar cewa mu shiga yin aiki shine alheri gare mu me mun kwatanta ma hukumomi sun sani kuma su da kansu sun sani kuma sun gani ga idanunsu duk wanda ga yawo cikin garin yamai ya gani cewa akwai ci gaba kwarai eh, mu sun ba da haɗin kai mun kwatanta musu mun rubuta musu mun ci musu eh, akwai wannan fom na suciyan na person handicapin mun ci yadda magabatan mu ga kuka kullum su kwatantawa a hiddo wannan fon a bari ya aiki daidai yadda ake so a hiddo shi a taimaka mu bayan Allah wa'annan bayan Allah da ke so yau in ka gani 80% 90% na person handicapé in ka tsaya ka liwa kashi 80 da goma cikin 100 in ka diba duk yawancin su aiki hannu na suka yi eh, ma'aikatan ma waɗanda ba su wuce dipulsan akwai wuya masu kai dipulsan to ka gani kenan ya kamata wannan phone in tun da mu yaƙi ne muka nan mai a gadan-gadan yau muka dubi federation ta yanan ta ya kokari gadan-gadan a yi yaƙi saboda a ci gaba a sa a ba aikin hannu ƙarfi a ci gaba da yin aiki a yi a wando nan barace-barace to shine yasa kun ce a barbara mun raida a barbara mun ce mu shiga tare da su akwai direction regional ta population akwai direction regional ta affaires social et humanité duka aikin da muka yi ba mu yi ba mu shaida musu ba ba mu yi ba da su ba mun ce mun raida mu yi aiki tare da su suka ce mana na'am za su yi waɗannan abubuwa insha Allah za su zakwa su haɗa hannu su ba da finan su ma'in wannan abun sai da an ka ƙare wannan somi in ba a ba da wannan wannan tallafin ba bali mu samu mu shiga cikin eh, arin sama nan biyan nan mai mu samu mu waye mutane kai mu ƙara ba su goyon bayan cewa su yi donan wannan bara bayan wannan mun rubuta musu eh, matsaloli da yawa na daidai mun rubuta musu matsaloli na cewa kun gani ma'aikatan nan na hannu dole sai an ba su tallafi sai an kama musu mu samu su ci gaba da yin aiki mun ce musu kuma wannan fon fon da su ce inan da aka ɗebe na person handicapé na na ba da tallafi ga nakasassu don ya samu su yi aikin su yadda ake so mun ce wannan tallafi in a buɗa shi ya zamanto kowane handicapé ma'aikacin hannu ko kuma wani ma'aikaci ne inda kai da aikin ka kai yi dose ka kawo to a baka a taimaka maka shi za ka gani yau cikin yamai ba ma yamai ba kai gudan nijar za a ganin cikin wannan fo'in za ka sanin a samu da wuya ne a samu mutum biyar waɗanda aka ba ga shekara kaga wannan kuma abun har ya zamanto ga shekara zai zamanto cikin miliyan hamsin zai zamanto ma a wuya a samu a miliyan ashirin ko goma da an ka kashe dole kuma wannan sauran sun tai ga banza to ka gani da hakan ga kaka za a iya yaƙi bara barace barace in kace mutum ka bar abu to ya kamata ka taimaka mishi ta fanni inda za ka yi za mu ci gaba da wa'annan eh, tattaunawa don yanzu haka ma insha Allah mu da eh, program inda za mu na muran kwantare na shekarun jama'a da aka yi eh, wannan doka da ta hito president in conseil special de la ville de Niamey ya hiddo cewa vraiment zai ci gaba da kamun yan barace-baracen nan masu barace-baracen nan to masu sauraro a nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe idan Allah ya so. A madadin bakon shirin na kasa Habibu Abdullahi da abokan aiki na sashen Hausa ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku sai an jima. Kuma da la'agai da Suleiman Muni Barma. yanzu kuma ga Redwan Abbas da sharhin jaridun Ghana. jakaran kasar Ghana a Afirka ta kudu ya nuna cewar 'yan Ghana na da kariya. Jaridar ta ce hare-haren da al'umma Afirka ta kudu ke kaiwa ga ainihin sauran al'ummun wasu kasashe. bai shafi ko 'yan Ghana ɗaya ba. jakadar ƙasar ghana a afirka ta kudu ne ya tabbatar da haka da yake magana da jaridar ta daily graphic daga gidansa da ke a pretoria a jiya jakadar na ghana a afirka ta kudu mr george botin ya ce ma'aikatar ta jakadanci na sa ido sosai akan irin abin da ke kai na kawowa kuma tana bayar da shawara da ya dace ga ɗiyan gana da ke da zama a can yana mai faɗan cewar suna nan cikin kariya har yau dai a jaridar ta daily graphic akwai wannan labarin wani tsohon bankan goldman sachs elias preku wadda aka umarce shi ya biya kuɗi pound miliyan bakwai da uku ko ya fuskanci ɗaurin shekaru goma ya faɗi yadda ya amfani da kuɗin wurin tallafawa rayuwar siyasansa a ghana kan tikitin new patriotic party a farko-farkon shekara ta dubu biyu wannan mutum ɗan wato shekaru 60 wadda ya yi karatu a harvard a shekara ta 2013 ma an tuhume shi dangane da taimakawa masa gurbin 'yan siyasar nigeria su ɓoye tarin kuɗi a wurin ajiya a waje a ƙarshe sai jaridan ghanaian times wacce ta rawaito wani kira da mataimakin shugaban ƙasa ya yi akan a yi amfani da fasahan zamani wurin bunƙasa aikin gona a ƙasashen afirka jaridar ta ce mataimakin shugaban ƙasa dr mahmud bawumiya yana fafataka dangane da amfani da wato fasahan zamani a fagen aikin gona yana mai siffar shi a matsayin abin da zai canza canja bukatu na afirka da bunƙasa fagen na aikin gona ce ta amfani da wannan irin fasaha da sun ka hada da amfani da irin karamin abun nan mai kama da jirgin sama wurin fetsa magunguna ya nuna cewar ƙasar zata ta bunƙasa tarin albarkatun gona da take da shi tare da haf haɓakawa da kuma tabbatar da wadatar abinci da ƙirƙiro ma'aikatu wa matasa da wannan sharhi na jaridar Ghanaian Times muka yi so ƙarshen sharhin jaridun na yau Ridwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. To a gaida Muktar wato Ridwan Muktar Abbas kenan. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuma sarari kuka aiko mana. Assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai zora Kampala malam Madorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau ina so na kira ga masu maganganu marasa daɗi a akan rufe boda da mai girma shugaban kasa janar muhammadu buhari ya yi to ya kamata 'yan najeriya su kallaci halin da ƙasarmu take ciki musamman na rashin tsaro kuma magana shigo da shinkafa ko taliya ko mai ba shi ne idanunmu ba muna kallon irin yadda ake shigo da makamai cikin ƙasar nan daga wasu ƙasashen maƙotanmu to saboda haka duk lokacin da shugaban ƙasa ya ɗauki mataki irin wannan ya kamata al'ummar ƙasa su yaba masa domin wata hanya ce ta kare kasar daga cikin irin hadarin da take fadawa. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. sunana ayuba garba imam daga garin kafin madaki a jihar bauchi ra'ayina na yau zan yi bayani ne dangane da abin da yake faruwa a kasan afirka ta kudu abin da ake yi ma 'yan najeriya na farfasa musu shago to ni kirana ga 'yan najeriya don allah mu yi hakuri mu kai zuciya nesa kada mu yi yunkurin fasa shagon 'yan afirka ta kudu ko kuma kona musu idan muka yi haka lallai mu cutar da su domin ai ba su ne suka kona mutanen mu a afirka a can ba mu suna nan gida najeriya ne mu yi haƙuri mu kai zuciya nesa ita kuma gwamnati za ta ɗauki matakin da ya kamata assalamu alaikum wa rahmatullah ya wannan gidan rediyo mai albarka na muryar amerika sunana murtala daga anguwar nufaya zaria local government a cikin kaduna state wato abin da nake so in yi kira ga gwamnatin Najeriya nake so in yi kira musamman gwamnatin shugaba Buhari. Wato gaskiya idan gwamnatin Buhari ta ci gaba da tsarinta kamar yadda take yi na rashin karɓar shawarar waɗanda ya kamata ta karɓi shawarwarinsu to gaskiya za a zo a yi faɗuwar gusma domin duk abubuwan da gwamnatin buhari ta ɗauko mai yi wa talakawa musamman abin da shafi hanyoyi wallahi tallahi ta saki tsarin da ya kamata ta yi ta kama ruɗu dalili a nan shine yaya za a ce gwamnati irin ta shugaba buhari ɗan arewa da ya san matsalolin talakawa a zo a ce wai hanyar birnin kaduna ta birnin gwalaba ta biyuwa wani irin shirme ne gwamnatin buhari ke yi Cewa dalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. To a takaicen Amurka da China za su koma teburin shawara a watan gobe a cewar ma'aikatar cinikayyar China da safiyar yau dinnan Alhamis 'yan kwanaki bayan da kasashen biyu suka bayar da sanarwar wani zagaye na kakaba harajin ramuwar gayya da suke yi ma kayan da suke kaiwa kasashen juna. yayin da tashe-tashen hankula masu nasaba da tsanar baki ke da yaduwa a sassan afirka ta kudu jiya laraba najeriya ta yi kira ga 'yan ƙasarta da su kauce ma duk wani mataki na ramuwar gayya bayan da wasu manyan kamfanonin afirka ta kudu a ƙalla biyu da ke najeriya suka dakatar da wasu daga cikin harkokinsu saboda hare-haren da ake kai masu. saboda munin barnar da mahaukaciyar guguwar nan ta duriyan ta a bahamas har 'yan kasar sun fara rasa ma yadda za su bayyana al'amarin yayin da amurka ta ɗau matakin birkita wani tsari na sayar da man iran wadda ta zarga da ɗaukar nauyin harkokin ta'addanci har ila yau shugaba donald trump ya bayyana kwarin gwiwarsa kan yiwuwar shiga amfani da hanyoyin diflomasiyya kan batun na iran to duka duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirinmu na wannan hantsi sai kuma an jima wato da misalin la'asariya ke za mu kawo muku wasu sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu mu yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu a kan wannan shiri musamman ma ibrahim ka almasi garba da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da mai ba da umarni wato solomon abu sai kuma injiniyan mu na wannan hantsi mr chang baba ya kuma ne daga nan washington dc nake sallama da ku salamu alaikum